ni mijin ki ke faɗa ma haka zaki sani wallahi ya sanya kai ya shige ɗaki yana kananan maganganu Aisha ta ce kanka ake ji sautin mahaukaciya lokacin ka ne kai yanda kake so kamun kuri'a ta dawo hannuna in hau mulkin danyen kai wallahi sai ka gane kwaranka ta yi zamanta ta fiddo da wayarta ta kira anti Maryam bugu biyu ta ɗauka ta ce kawa ta ya kike Aisha ta ce lafiya lau na ce in ta zo mai lallan ta tsaya a gidanki zan zo anti maryam ta ce kai masha Allah na ji daɗi sosai shikenan ba damuwa aisha ta ajiye wayar ta ce zaka san iskanci na yafi naka wallahi ustaz na shiga ciki shirya ya fito aisha ta ce ga kalacin ka nan a fusace ce ba zan ba kuma wallahi ki tashi ki musu girki tunda sun shigo dole ki basu su abin da za su ci iyayen matata ne ba aisha ta ce ko to ai kai ma na gaba kuturu bane balle ka ce baka da yatsin yi ka tsaya ka girka musu mana Ustaz ya yi tsaki ya fice tare da cewa wallahi idan na tsaya bi miki bige ki zan yi wallahi. Aisha ta buɗe murya ta ce yo sai ka jaddada ai ayyanawa kawai za ka yi ba wai ka tsaya ka faɗa ba. Ustaz na fita ta tashi ta ɗauki hijab ɗinta da kuɗi ta rufe sashinta ta yi gidan Anti Maryam. Ta ba ta labarin abin da ya faru Anti Maryam ta ce to wai ina hajiyar shi ba sai ta yi ba kuma kannan shi mata ba sun yi aure ba me ya sanya ba zai bari su yi musu ba. ni ba wai girkin ne jin haushi na ba a'a da ba a faɗa miki ba sai yau da safe aikin shi tun jiya ya nemi shawarar ki ka ne faɗa miki me ya dace Aisha ta taba baki ta ce wanda aka ɗauka da muhimmanci ai shi ake ma wannan ki bar shi kawai a shirye nake da ɗaukar duk wani abin da ya shirya mawa hajiyar shi ba ta so na wai bana shiga cikin su kuma ta san halin ɗanta ne amma ta ɗauka ta ara shi yasa ni ma na daina zuwa dan lafiya lauda muke da ita daga baya ne dai ta canza karfe sha ɗaya da minti talatin da hudu mai lalle ta zo aka fara tsantsara ma aisha can lalle mai masifar kyau bayan ta gama ta mata baki masha Allah shine abin da anti Maryam da ke tsebe ma Aisha kanta ta ce ganin yadda lallan ya mata masifa kyau akan farar fatar ta anti Maryam ta ce muje a gyara miki kanki ko Aisha ta ce a'a wallahi me kitso nake so a samu mun ko kin iya ki yi min anti maryam ta ce wallahi ban iya ba sai dai in yi waya wa kawaye na in ji mai kunshin ta ce in tana son na maraɗi in mata dan ban iya manya ba gaskiya aisha ta ce eh wallahi ina so anti maryam ta zaro ido ta ce aisha wallahi kanana ne sosai ya zaki ranar tsifa Aisha ta ce ke zaki yi min wallahi anti Maryam ta yi dariya ta ce wallahi sai mun yi sati kam Aisha ta ce ba damuwa mai kitso na gamawa ta zauna ta fara mata wani mahaukacin kitso kai ka ce da allura ake yanka shi ga Aisha da tsawon gashi sosai anti Maryam ta ɗora musu girkin abinci nan da nan ta gama ta ba almajirinta ya kai masu Sadiq ta leka ta ga kitson Aisha har ya yi rabi ta ce gaskiya kun yi sauri ko azahar fa bata ida ba Aisha ta ce eh zuwa azahar na san ta gama sai in wanke lallan in yi sallama. bayan fitar Aisha ba da dadewa ba ustaz ya dawo gidan dan ya ga ta dora musu girkin koko iya duka ya kai wa kofar ta amma shiru gashi baki a hannun shi ran shi a ɓace ce ko ina ta je wai wa ke ziga yarinyar nan ne da za ta zama min yar duniya karfi da yaji shikenan yanzu ba zan ce yanzu ba zan ce ta yi ta yi ba wannan wace iriyar rayuwa ce ya ɗauki wayarsa ya kira hajiyar shi bayan sun gaisa ya ce hajiya sun ce yunwa suke ji hajiya ta ce yo ina ita yar gold ɗin taka da ba za ta girka ba koko ta fi gane ta naɗe akan kujera ta yi zaune sai dai ta tashi ta ci in lokaci ya ja ta tashi ta yi kashi cikin in'ina ustas ya ce ba ta nan hajiya hajiya ta ce to to ni kan ba za a yi haka da ni ba ba zan tashi in musu girki ba me ma uban yawa ka je ka nemo ka bata ta kashe wayar tana ka je ka nemo ka basu ta faɗa tana kashe wayar ta jan tsaki ustas ya ce kai ba ma fa ni na kawo su ba wallahi kunci babu ya sa kai zai fita aka jawo rigar shi da mugun karfe subhanallahi subhanallahi waye yake ainihin rungume ne a daidai wannan lokacin anti yabi ta yi mai him a gaba ta ce muna jin yunwa tun safe muke gidan nan ya kamata a bamu abin da za mu sanya ma bakin salati ustaz ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil shine zaki rike ni hajiya sai ka ce ki? anti yabi da yake cikakkiyar yar duniya ce ta ce wallahi sai in rungume kama ni ba abin da ya sha min kai dama an kwana biyu ba a gaisa ba maza ba mu abin da za mu ci jikin ustas ya fara rawa yau ya haɗu da yar duniya yace ce ba ta nan ai mai gidan tace ai kai kana nan sai ka ba mu kuɗi mu je mu siyo ko ka ɗauke mu ko ka buɗe mana kicin mu shiga mu girka ustas yace ce to to to sakar min riga yabi tace ce a'a ba za a yi haka ba maza ba mu kamin in kira 'yan uwana in ce su rike mun. in ce su rikin su kwarto ni ya rungume ni wallahi a'udhu billahi Allah ya sauwaka ka ya zaro dubu biyu ya bata ta ce kai tsaya mai gemun banza uban wa ya ce min abincin talatin talatin za mu siya maza ba ni dubu hamsin wallahi ko yanzu ka ji ka akan network cikin bakin cikin abin da take mai ya zari kuɗi ya bata da bai san yawansu ba ya fice daga gidan rai a ɓace ya kasuwa yana zuwa ya shiga shagon mai shari'a ya sha kuma wuyan ya sha kuma wuyan rai a ɓace ustaz ya fara yanka ma mai shari'a marika ido jazir ya wasu karuwai ne suka kai min wasu karuwai ne ka kai min gida da sunan za su yi min jere ido a waje mai shari'a ya ce cika ni cika ni kadda ka kashe ni ustas ya ce na ce wace karuwa ka kai min gida mai shari'a bai san sadda bakinsa ya kubce ba ya ce wallahi makociyar anti ce ita kadai ce take zaune a gidanta mugun naushi ustas ya kai ma mai shari'a ido cike da hawaye ya ce shikenan ta taɓa sarkakakken jikina amma ba kowa ya ja min ba sai wancan karamar yar iskar bai tsaya komai bai fige mota yayi gidansa Aisha yana zuwa ya iski gidan rufe ya juya ya koma unguwar tasu ya fara tunanin wani yaro zai samu ya tambayo gidan Maryam ya ji in tana nan ya ci mata mutunci bai ga kowa ba Ustaz an dawo ya ji an faɗa daga bayan shi ya wuce ta dawo akan a caɓa tana turo kirjinta aikanta karasto ustaz ya iba a guje ya faɗa mota ya koma kasuwa ya bi da abinci ta je ta siyo musu mai rai da lafiya ta dawo ta gan shi ta kwashe da dariya ta ce kot wai shi nan mai tsoron Allah aini na san ka san darajar abin tun da aure na biyu zaka sake ta shige ta iski an kawo kayan Khadija ba laifi suna da kyau amma kala ɗaya ne kuma gadon na Najeriya ne sai kujerunta kuma ba su kai na Aisha ba haka suka gama suka tafi suna zagin ustas da Aisha karfe biyu Aisha ta fito sak amarya ta yi masifar kyau ta yi sallah ta yi zaune tana latsa wayarta ko alama zuciyarta ba ta ɓaci ba da auren ustas ita dai abin da ta sani abin da take mai ba za ta fasa ba haka kuma ba za ta yarda ta bashi fuskar da zai raina ta a gaban amaryar ba kuma ba za ta hana Khadija shiga ɗakinta ba amma ita kam ba za ta taka nata ba ba za ta yarda ta yi girki ta ba Khadija ba saboda mai kishi mai ya baya ciwo don Allah yanzu a ce wani abu aka zuba mai haka ta yi ta tunaninta har ta gama har ta aka gama ma anti Maryam suka yi kyau sosai Aisha ta zaro dubu goma ta ba mai lallan sosai kam ta ji daɗi tare da yi mata alkawarin za ta rinka zuwa akai-akai tana mata bayan ta tafi anti Maryam ta ce Aisha akwai wasu magunguna da na mana oda suna da mugun kyau kuma ba su da matsala don Allah karki wasa wurin shan su Aisha ta matsa fuska ta ce kai ni fa hutu zan ba ustas gaskiya ya je can sai bayan wata ɗaya ya dawo maryam ta sakar mata harara ta ce akan wata zaki hana hana ma mijinki hakkin da Allah ya wajabta mai akan ki Aisha ta yi dariya tare da tashi ta ce kin ma kore ni bar in wuce sai gobe in kin shigo Anti Maryam ta ce to shikenan Allah ya kai mu suka yi bankwana Aisha ta wuce gida tana zuwa ta ga gidan awage, ba kowa ta yi tsaki ta shige Darit shashin ta ta yi ta yi musu jalof ɗin taliya shafshaf ta gama ta faɗa wanka tana fitowa ba da jimawa ba yaran da suka dawo bayan isha'i ustaz ya shigo ya yi tsaye a kan aisha ya ce gidan wa ka je aisha ta nuna mai lallan hannunta da kitso ta ce na yi ne don taya ka murna na zama ango a karo na biyu mamaki matuƙa ya kama ustaz wato ko a jikinta kenan allah ya wadaran allah ya wadaranka allah ya wadaranka damu da mutumin da shi bai ɗauke ka a komai ba bai ce komai bai sanya kai ya fice bayan kwana biyu a yau mun jama'a suka shaida ɗaurin auren ustas da amaryar shi Khadija fuskar ustas baya buba fallasa taro ya watse mujahid ya je ya mai murna ya kama gaban shi mai shari'a da tun ranar ba su daura magana ba su kara magana da ustas ba ya zo wajen shi ya ce kai hakuri abokina ba ni ce ta je ba anti ce ta siyi kaya wajen ta shine ta ce ita ya kamata ta jera su za ta fi kowa sanin inda ya dace ta ajiye su ustas ya sassauko dan akwai shi da yarda Ya yace ayya ban fahimta ba ne afuwa mai shari'a ya sakar mai hararaji yake kamar ya kashe shi kuma ya yi alkawarin sai Ustas ya gane kwaran shi wallahi nan kurkusa Ya ce na ji daɗi wallahi da ka daina kula ne sai na ji duk babu daɗi. amma yau baka ji farin ciki da na ji ba Ustas ya yi murmushi ya ce, masha Allah da la'asar Ustas ya ɗauki motar shi yayi gidan su Khadija ya kira mai shari'a ya ce ka ce a fito da ita mai shari'a ya ce ai duk gamunan karasowa don na tattaro abokanai na saboda a samu wadataccen motoci don kowa ya samu ya je ga muhalli ustas ya ce to maza ka dakatar da su ko aure na na farko ba a yi wannan iya shegen ba balle wannan na biyu da yara na da komai wannan bid'ar ba da ni ba ya katsa wayar tare da fita a motar ya kusa kai gidan bikin kanshi a kasa Don kar ya kalli haramun bai tashi jin koshi ina bai tashi jin shi a ko'ina ba sai cikin tafkekiyar tukunyar da aka kwashe tuwo aka mayar a murhu don a samu ta tashi da wuri a wanke salati ustas ya sanya da mugun karfi ganin shi dodar cikin tukunya kamar budurwar kaza ya ce ya Allah subhanallah salatin shi jawo hankalin mata aka yi kan shi mata da yawa har da anti da aka sha wanka aka dauro aka karaso don ganin abin da ke faruwa Ustaz na ta raba ido, wata irin matsananciyar kunya ta kama shi. Kallon shi tsugundum cikin tukunya Salati anti ta sake tare da cewa jama'a a kawo a kama mana dan Allah ango ne ba da zafi ga tukunyar ko ta tambayi matan wurin wasu suka yi kanshi cikin sauri ya nemi tashi amma ya zaune babbar rigarsa ta makale da ya je tashi sai tukunyar ta yi kokarin faɗowa ganin mata da dama suna kokarin ɗaukar shi ya sa shi sakin salati da karfi ya ce alharamun don allah kar ku ni don allah ku kira min khadija ita ce muharramata a daidai wannan lokacin ya faɗa shi a ƙasa yabi da ke tsaye gefe ta saki dariya ta ce allah dai ustasu aini da na san haka zai faru wallahi da na sanya itatuwa in ya so sai a je a kira ma uwar gidanka ba ma amarya ba ta kwashe da dariya anti ta ce haba abdullahi wannan wani iriyar abu ne kai komai a ka'ida to ai ba ta nan khadijar tana can wani sufa sufa mai hoto yana musu hoto ita da kawayenta ido ustas ya kankance ya ce ya subhanallahi iyalin nawa da karfi ya yunkuro sai gashi shi da tukunyar da murhun karab a kasa cikin dattin da ke yashi a wurin da aka zuba kwanukan miya salati matan nan suka sake wasu kuma dariya suke yabi da tafi kowa dariya ta ce jama'a ango ne sarkin kilbibi masanin hakkin Allah ga kanan baje kamar mataccen kayan miya da mugun karfi ta sanya hannu ta ɗauko ustas a rikice ya tashi ya hanyar waje yana wani ya kai zai fita kayan shi duk sun lalace yayi karo da mutane da yawa ana ta gudu ana ga amarya masha Allah amarya ta sha kyau da sauri ustas ya juyo da fuskarsa da ta sha manja da karfi ya ce khadijatul kubra khadija ta juyo da sauri dan ta san shi kadai ke mata wannan kiran da sauri ta karaso wajen shi tana mai kallon mamaki ta ce wai kai ne mai diya me ya bata ma kaya haka da sauri ustas ya danko hannunta suka yi waje ya sa ta a mota shi ma ya shiga ya ja da karfi khadija ta ce kai honi lafiya ne kake wannan gudan ina zamu ne haka ustas ya ce zan kai ki ɗakinki ki ne Khadija ta zaro ido ta ce kai ka mayar da ni mana sai ka ce ba za a sai ka ce ba za a kai ni ba ai wannan hauka ne ustas ya dago kansa ya kalle ta yace ke ki iya bakinki bar ganin ganinki amarya ni babu abin da ya sha min kai Allah ne ya ce a yi taron koko Allah ne ya ce a rakoki yaran yanzu duk kun lalace da bidi'a na ga ta yanda za a yi wani katoto ko katuwa da zai shigo min gida Khadija ta fara kuka sosai ta ce ni fa dama wallahi ba wani son ka nake ba ni auren ma bana so ina ma amfanin auren irin ka wallahi ni ba zan iya ba ma yau sai ka sake ni ustaz yayi mata banza ya kyale sai ma wurin masu kayan furut da ya tsaya ya ce a haɗo mai komai da komai na dubu na dubu ɗaya guda biyu mai kayan furut ɗin ya haɗa komai ya bashi ustaz ya ce masha Allah ya bashi kuɗin shi yayi gaba bai tsaya ko ina ba sai gidan shi yana zuwa Aisha ta fito ta sha daga kakken ɗin din ta pink color an mata kwalliya take ce raini ta fito wata basarakiya abinka ga doguwar mace ka kaura tsaye take ita da yaranta da suka yi wanka suka sha gayu anti Maryam ta ce su fito a musu hoto kamun jama'a su zo ashe rabon ustaz zai ga hajiya Aisha masha Allah masha Allah hakika Aisha akwai dari akwai kyau jin abin da ce ya sa Khadija dagowa da dago da kanta ta ga me yake yabawa idan da ya sauka akan Aisha da ke jujjuyawa ana ɗaukar ta hoto wani irin salati kaji ta sake da ya sa Aisha ta juyo cikin sauri ustas dan ya ba Aisha haushi yace ce menene kubura Khadija ta rungume shi tare da sakin kuka kasa kasa tace ina nawa mu je ka dauko min ustas duk sai sai ji shi kamar sabon kwarto ya fara in ina yace ce amna ce ki sake ni Aisha Aisha na kallon mu fa jin abin da yace sa Khadija jin abin da yace yasa Khadija ƙara tsayi tare da tallabo yar kayar shi ta fara kokarin tura halshen ta cikin bakin shi cas cas cas suka ji ana ɗaukar su hoto baki ɗaya. ustaz ya turo ƙwayar idan shi kamar kwanzaffi yana kallon Aisha da ke rike da wata kafirar iPhone da ya sha da ya safe ya kawo mata da safe da sabbin gadajenta masu shegen kyau na kasar waje sosai take daukar su fuskar ta falda murmushi tace ango kasha kamshi mijin Aisha da Khadijata da Khadijatu uban Usman da Sadiq ta kashe ma ustaz ido daya tare da karasowa wajen Khadija tace sannu da zuwa diyata ina miki fatan alkhairi da sannu da shigowa wannan gida namu mai albarka nan da sati biyu masu zuwa zaki alfahari matuka da auren ustaz insha Allah na bar ku lafiya ta juya tana jujjuya jiki ilahi rangabobin ustaz duk sun mace take Khadija da ke kwanci jikin shi ta ji sauyin yanayi ta ji bindigar shi na cakar na cakarta da sauri ta sake shi tare da kallon sashin da ustas yake kallo a fusace ta juyo shi tare da cewa me haka kwana na ne ba cikin cewa ustas ya ce afwan Aisha mu je ciki Khadija ta zaro ido ta ce ban gane ba ni ce Aisha ustas ya so saka ya ce a'a mantawa ne muje je ko ya kama hannunta suka shiga suna shiga suka fara jin bugun gida da karfi ga motoci na ta tsayawa ustaz ce babu wanda zai shigo wallahi su shige daki Aisha da ji bugun yayi yawa ta ce ma anti Maryam ko irin yadda Yamin zai musu ne anti Maryam ta ce ba mamaki da kika ga ya shigo shi daya Aisha ta yi murmushi tare da tashi ta fita ta bude gidan mata kam kamar za su ture ta da sauri ta matsa gefe tana kokarin fara tafiya ta ji an ce da ita ta ji an ce da ita dan Allah ina ne sashin amarya cikin mamaki Aisha ta juyo idanta ya fada akan kannan ustas su Bilkisu Aisha ta dawo baya fuska baya buba fallasa ta ce sannunku da zuwa ku shigo mana Bilkisu da tafi su fitsara ta ce a'a muna nan muna nan zuwa ko baki ce ba amma gwara mu fara zuwa sashin amarya kila ita wannan akwai son mutane yaushe rabon da musa dan uwanmu a ido kila yanzu tun da ya auri yar arziki ma dinga ganin shi duk sanda muka so Aisha ta yi murmushi ta ce Aisha ta yi murmushi tare da karasawa wajen Bilkisu da ta suka shiga bayan gidan bata tsaya komai ba ta yanka mata mari har biyu ta ce kar manta macen da ta isa ta tumbatsa ita ke sarrafa miji yadda take so akuya kike so in zama duk abin da za a yi sai in kwashe kafafuwana kamar sandan rake in je in ce sai na halarta ina auren ina auren mai kuɗi yana sakar min kuɗi ina fantamawa ga ma'aikata ko ta ina to in na fita uban me zan miki kar ki manta yanzu idan kana da arziki ba dole sai ka fita ko ina ba dan duk ran da zan haifu ko zaki ga makwabtan zan ga magota yan gayyan shodi irin ki sun zo ni na wuce da ajinki sai dai dan uwanki bar ganin kin yi aure kina daukar ɗa namiji wallahi zan tattaka ki in ga uban da zai tsaya miki banza kawai Aisha ta wuce tana ji juya hips. Bilkisu ta fada kunci dan mugun tsoro gare ta. Ta ce wai dama haka take ashe ba ta da mutunci lalle yaya wato mu ƴan uwanka ba ma cin ko sisinka sai wannan matar taka ba ta zuwa ko ina ashe daɗi take ci ta sakar ma Aisha ashar da bata san ma tana yi ba ta murje yar fuskar ta ta fita tana sake zagin Aisha. Ustas yana shiga ya tsaya a falo Khadija ta shige ciki ranta a ɓace don ba karamin tashin hankali ta shiga ba ganin kayan jikin Aisha. Ustaz tsaye a falo yana cire tattausan kayansa daga shi sai dogon wando da vest. Ya daga hannu kenan ya ji an turo kofar mamaki ya kama shi. Ya ce Aisha me ta zo yi? Kan ya rufe baki ya fara jin sautin mutane bila adadin ana kokarin shigowa. Tashin hankali Ustaz mara musaltuwa ya shiga ganin mace ɗaya ta gan shi da gudu ya yi hanyar bedroom ɗin Khadija ya ji shi a rufe haka ya sake dawowa ya rasa ina zai sanya kansa ya manta da gudar kofar da ke ɗakin a rikice ya sake tashi ya yi bayan ya yi bayan kujera ya lafe idanun shi idan ya bi ta karasa tare da rike haɓa ta ce wai ango ne haka kamar kwarto wato da rana ka shirya wasan damben kenan to jama'a ku fita ku fita ya fara sitirta kanshi duk wanda zai fita sai ya fara lekawa ya kare ma ustaz kallo kana ya fice har suka gama yabi ta juya ta fita ya ilahil alamina wai me ke faruwa da ni ne waye ya bude gidan nan Aisha ba shakka ita ce a fusace zura rigarsa yi ɗakin Aisha yana zuwa ya iske ta sai da dariya take ita da anti Maryam bai tsaya komai ba ya ɗaga hannu ya sharara mata mari a ɗimauce ta ɗago tana kallon shi hannunta dafa da kuncinta ta ce mari mari kuma me ya faru rai ɓaci ustas ya ce uban waye baki damar ki bude min gidana iye ni nace ki bude min ita baki ga da yake mai biyayya bace da ta ga na rufe bata ce komai ba yesu masu biyayya manya duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jin ci gaban labarin labarin ma ni karanta shi wuya yake ban ko muran da yake na ne ko yaya ne oho sai mun haɗu da ku dai a kashi na gaba